'yan uwa masu fama da matsala ta olsa gyambon ciki duk yadda take takura muku insha Allah ga fa'idar da za a yi amfani da ita domin a ga an magance ta kuma an samu waraka an rabu da ita baki ɗaya bizinillahi ta'ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwana barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka ta mai ne tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin goshin lafiya wannan tasha ta mai albarka kasancewar yan uwa sun buƙaci a yi bayani akan maganin olsa gyambon ciki ya sa muka ga ya dace mu kawo fa'ida sahihiya wacce insha Allah in dai fama kake da olsa duk yanda ka jima da ita da yadda take baka wahala bi izinin lahi ta'ala idan kai amfani da wannan fa'ida mu da za mu bayar za ka rabu da wannan matsala baki ɗaya muddin ka kiyaye abubuwan da ake so mai olsa ya kiyaye su domin jama'a da dama suna da olsa suna shan magani amma ba sa iya kiyaye ka'idojinta ma'ana abubuwan da ba ta so a yi ba sa iya bari kuma abubuwan da take so a yi ba sa iya yi wanda shine mafi wahala wajen rabuwa da olsa amma insha Allah indai zaka kiyaye ta kai amfani da magani cikin kankanin lokaci zaka rabu da ita abubuwa da kake bukata wajen haɗa wannan fa'ida abubuwa ne guda uku abu na farko garin kabeji sannan abu na biyu garin zogale da farko zaka samo kabeji sai ka yayyanka shi kanana a shanya ya bushe ko sosai zai bushe sosai amma ana so ka shanya a inuwa ne ba a rana ba idan aka shanya ya bushe za a kawo shi za a dake shi bayan an dake shi sai a ɗebi cokali uku kacal babban cokali sannan a kawo garin zogale cokali biyu babban cokali sai a gauraye su guri ɗaya bayan an gauraye su guri ɗaya sannan a kawo zuma rabin lita sai a haɗa wannan garuka a ciki a cakuda sosai bayan an cakuɗa sai a samu guri mai tsafta a ajiye shi sai a rika ɗiban cikin babban cokali ana sha da safe bayan an ci abinci sannan a sha da daddare kafin a kwanta so biyu za a rika amfani da shi da safe bayan an karya sannan kuma da dare to insha Allah in dai kana fama da ulcer da yadda ta chronic take baka wahala in Allah ya daka yi amfani da wannan fa'ida za ka ji daɗi kuma za ka rabu da wannan matsala baki ɗaya Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka sannan insha Allah a bayani na gaba ga masu larurar typhoid da malaria za mu kawo fa'ida insha Allah in dai kana fama da typhoid ko malaria in ka yi amfani da wannan fa'ida da za mu kawo Allah zai yaye maka wannan larura taka saboda haka idan kuna buƙatar samun sanarwa duk lokacin da muka aje wannan bayani ku yi subscribe na wannan tasha mai albarka sannan ku danna kararrawa domin wannan shi zai ba ku damar samun sanarwa a duk lokacin da muka ji wannan fa'ida waɗanda suke da tambaya ko ƙarin bayani za su iya je mana ta akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description da su iya duba domin kasancewa cikin wannan group namu mai albarka sannan kara manta a rika turawa ana sharing na group na yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki daya mun gode Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.